alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a shirin mu na fassarar mafarki a yau muna dauke da wasu mafarkai guda uku wanda suke yin bayani akan samun arziki mai yawa gashi nan ya taho maka arziki mai yawa gashi nan ya taho maka wannan mafarkai guda uku in kana yin su ana maka bishara ne in kana cikin rashi kana ta addu'o'i kaga haka to ana maka bishara addu'a ka ta amsu kuma ga arziki nan mai yawa ya gabato maka ah, kafin faɗa lokacin kira biyu agogon najeriya zuwa hudu la'asar sai kuma goma zuwa sha biyu na la'asar im na dare kai goma na dare zuwa sha biyu na dare lokacin najeriya a kula agogon najeriya agogon najeriya wannan su ne lokutan kira sannan kuma a kula da mafarki ɗaya yanzu saboda abin ya yi yawa masu kira ko ba wannan lokacin ba in sun kira ma za su ji yana da wuya su samu yana da wahala ka samu a ce ka kira ba waɗannan lokutan da na saka ka samu ba an da probability ne za ka iya samu za ka iya kin samu da haka dan ka samu kira ba ka samu ba ma mu damu dama ka san ba lokacin kira ba ne na farko shine ru'uyal bakar as-samina mafarkin saniya wadda take kosasshiya ko shanu kosassu magana ta gaskiya wannan mafarki yana daga cikin mafarkai waɗanda suke masu yin bishara da samun arziki garin ko wanda babu kokonto a cikin wannan mafarkin fassararsa in dai shanun daga gani ƙosassu ne ko saniyar daga gani gani ƙosasshiya ce to bishara ce ta wato shekaru da za su zo shekaru ne da su zo wanda suke cike da alkhairai cike da samun arziki cike da samun kuɗaɗe masu nauyi wanda wato ake maka bishara da su wannan za mu iya tunawa annabi yusuf alaihi salam a lokacinsa azizu misra a mafarkinsa me ya gani ce <clears throat> inni ara saba a bakaratin simani na ga shanu guda bakwai ƙosassu ya Nasabun sabu'un ijahun wato ramammu bakwai suna cinye su to me annabi yusuf ya fassara wato shekaru um, shanu guda bakwai kusa su sai ce shekaru ne bakwai wanda suke cike da arziki da alkhairi ramammun kuma wato shekaru ne bakwai wanda suke wato cike da fari da rashi shine abin da kuka tara a wannan wannan shekarun za su zo su cinye shi baki daya kai subhanallah annabawan Allah kenan saboda haka wannan shine amsar mafarkin shanu in ka gansu ka lura da yaya kiban su take in ka ga kiban su to ana maka bishara da samun alkhairi ne da arziki mai yawa sai mafarki na biyu shine alistighfar kai mafarki kana istighfari wa zikir ya mafarki kana zikiri wannan shi ma bushara ce da arziki mai yawa mai gabato maka Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani a harshen annabi Yusuf annabi Nuhu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara saboda haka istighfari ah, sababi ne na samun ruwan sama wanda ruwan sama shi kuma sababi ne na samun arziki bayan samun ruwan sama yusuf alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin sannan albarka istighfari in kuna yin shi Allah zai daɗe ku da dukiya wa banina da yaya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gona kai wa anhara da ƙoramu. koramu saboda haka qur'ani ya nuna istighfari alama ce ta wato dalili ne na samun arziki ko sababi ne na samun arzika na ubangiji tabaraka wa ta'ala da haka in kai mafarki kana yin istighfari to ana maka bishara da zuwan wato arziki ne sannan ana maka bishara da fita daga kowane irin damuwa e kowane irin kunci ana maka bishara za ka fita kamar yadda wato annabi sallallahu alaihi wa ya ya faɗa a hadisi wato hadisin mallazimal istighfara kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makharajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haythu la yahtasib hadisi Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya lazimci istighfari Allah zai sa masa mafita a duk kuncin da yake ciki na rayuwa duk damuwar da ya shiga kuma Allah zai yaye mai ita sannan Allah zai azurta shi ta inda bai tsammata ba wallahi masu kukan talauci kai ta fama kana ta kukan talauci kaza kaza kaza kaza kuma baka istighfari a kai ma ƙarya kake yi indai ka san wannan falalar ta istighfari ta samun kuɗi ta samun arziki kuma kashan ke baka yi kuma kake ta kukan talauci to kukan daɗi kake yi ba talaucin ne ya dame ka ba dan ya dame ka za ka ɗauka kai ta bugawa wallahi ka lazumci istifari kana yi duk damuwar ka sai kaga bayanta sannan duk kunci sai Allah ya fitar da kai kuma sai kaga arziki Allah yana zuta ka ta inda baka tsammata ba malam ba ba hamsin zaka yi istifarin ko sha biyu ko ko sai mutum ya ce ai ina yin goma goma da sallah goma goma ya yi lillahi alhamdu amma damuwar ka ɗauki dubu kai mata kai dubu goma ka dau wani adadi mai yawa sirrin adadi za mu zo mu fara bayanin sirrin adadi domin yan uwa su amfana insha Allah me yasa ake cewa a yi abu kaza dubu kaza ko ayi da ɗari kaza me yi kima cikin wannan hali yayi yi mun samu lokaci zamu mu daɗe yan uwa bayanin wannan don fa'ida ta gami sannan da zikiri zikiri kai mafarki kana zikiri la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdi musamman wannan to to ana maka bishara da zuwan arziki ikon Allah mafarki na uku shine kaga lamba goma Eh, in ka arraƙamul ashara to eh, wato arraƙamul ashira to in lamba ta goma to wannan shi ma suka ce ma fasara farki bishara ce ta samun arziki kaga an rubuta goma goma goma ko ka ganta a bango ko a sama eh, to wannan ana maka bishara da zuwan arziki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗe mu da arziki mai albarka ya mana buɗi ya yi mana kunci da damuwa ya biya mana dukkan bukatunmu na gode ma assalam